Shugaban ƙasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara na kan ziyarar aiki na yini biyu a ƙasar Ghana. A jiya yayin da shugaban ya sauko ya samu kyakkyawan tarbo yayin da aka zagaya da shi manyan titunan birnin Accra inda ɗaruruwar jama'a suka fito suka yi dafifi suna shiwa suna tafawa alamar yin marhabin lale da zuwa sa ƙasar Ghana. Yayin da suka gana asirci da shugaba na na Adudanko Akufo Ado na na Ado ya bayyana matuƙar farin cikinsa ga amsa gurin gayyatar da shugaba wata ya yi sa'an ya bayyana da imaninsa ga irin alhairar da yake jin kasar ghana da Kudubuwa za su samu bayan gabatar da sakamakon hukuncin kotun kasa da kasa na shari'ar ruwayen teku shugaba akufa ado ya jinjina wa bakon nasa dangane da irin dattako da ya nuna bayan bayyana da sakamakon shari'a ya ce a yayin wannan shari'a mun fahimci cewar mun shiga wani mawuyacin hali tsakanin mu da Kudubuwa, to amma sai mun kai amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakar mu. delicate moment when it came to this dispute over our maritime border. Mun fahimci cewar akwai mawuyacin na hali ya yadda aka samu sabani game da iyakokin ruwayenmu. To amma da takunka, abokantakarka da kuma la'akari da makoman kasashen namu guda biyu. ya sa mun ka iya rinjayar wannan mawuyacin lokaci kuma muka yi amfani da shi a matsayin gimshikin ƙara ƙarfafa dangantakar mu in ji shugaba kufa ado a ɓangaren sa shugaba halasan watara ya nuna godiyarsa ga shugaba a kufa ado game da wannan gayyatar ya kuma gode wa ghana da karɓan 'yan gudun hijirar cote d'ivoire yayin matsalar da ƙasar ta shiga can baya. Mr. President, I'd like to tell you to what extent we as Ivorians uh, are very much touched by the hospitality. Ya kai shugaba ina son bayyana maka ya matsayin da mu 'yan Cote d'Ivoire muka zaƙo da kyakkyawar karɓa da kulawa da kuka yi mana irin yadda kuka karɓi al'ummunmu hannu biyu yayin da ƙasar mu ta shiga cikin mawuyacin hali. Ƙasar Ghana ta buɗe hannayenta ga al'ummunmu nan ƙasar. Wannan wani abu ne da zai dawwama cikin hankalinmu kuma wannan kyakkyawar abu ne da za a ci gaba da shi a wata ci gaba kuma kasashen biyu waɗanda su ne kan gaba wurin noman koko a duniya sun kulla wata yarjejeniyar aikin haɗin gwiwar da zai sa su ci amfanin zafarsu kasashen biyu na sarrafan kashi 65 na kokon duniya amma a shekara ta 2015 kasashen biyu dududu abin da suka samu shi ne dala miliyan 5.75 yayin da cakulan duniya ya kama dala biliyan 100 akan haka shugabannin biyu sun kuduri aniyar yin aiki tare yadda manomansu za su yi hamdala daga abin da suke samu na nomansu yau din nan shugaban na cote d'ivoire zai koma gida radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana